بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم من لساني سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah mabuwayi ɗaukaka wanda ya kaddara a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta Lahadi wacce dace da bakwai ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyu ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah da ya sake ba mu wata dama ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna addu'a Allah ya riskar da mu ya sadar da mu ya datar da mu ga dukkan alkhairan da ke ciki wannan lokaci mai albarka Allah ya mana tawfiqin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da kuma kokarin yin aiki da daidai din da namayar da Allah Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yau insha Allah ta'ala za mu tashi آية كا ɗari نوشن nufin arma ɗari بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فاتخذت فاهجروهم سخريا حتى أنسوكم ذكري نعم. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نعم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نعم إذا من تابا jiya mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙasƙantar da waɗanda suka ƙasƙanta kansu da saɓon Allah da kafirci a gida na ƙasƙanci ne wuta sun yi hargowa sun yi hargowa suna neman a dawo da su ba magana dawo an rihe bakin su an yanke tsammanin sun samun duk wani sauki saboda ba su neman makan sauki ba Allah shi kare mu Allah ya ce su kanta a cikin suka sake mashi magana ta harshen mala'ika in charge na tsaron wuta maliku Allah ya kare mu da haka ya ce wasu daga cikin bayina a gidan duniya ai sun kasance suna roƙon Allah ya masa gafara ya masa rahama su ne mummunai amma ku sai kuka ɗauke su ba kowa bane ba ba su da galibi, ba su da gata ba su da mulki ba su da kuɗi su raka kuka masu wulaƙanci ko kaskanta su wani ita aya ya karanta wadda za mu tashi kanta insha Allah wata ta su mun sakariya saboda haka sai kun riƙe su abubuwan yin izgiri Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da abin da kafirai suka yi a gidan duniya to kuma yau ga ranar sa aka ko ta zo wannan izgilin da kuka yi ta musu hatta an sauƙin zikiri shi ya shagaltar da ku ya mantar da ku daga ambatan Allah shagaltuwa da yi masu izgili da rena hankalin mummunai ya sa ba ku je kun yi abin da zai amfani da ku ba ku yi imani ku bi Allah wannan shi ya daza ku ka manta da Allah maka madaukakin sarki sai Allah ya manta da ku abin da zai amfani da ku addinin ku da makomo kuntum minhum hakuna kun kasance in kun gansu kuna musu dariya innal ladina ajramu kanu ladina amanu yadhakun wa idza maru bihim yataghamatun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihim wa idza ra'ahum qalu inna haula'i yadallun ma arsala lahum hafizun fal yawma alladina amanu ala al ara'iki hal tuhuza al kuffar ma kanu yaf'alun Allah da sun kasance suna yin mummunan izgili in sun haɗu da su suka yi musu izgili ga masu riko da addinin nan ga ɗan zafin addinin nan ai ga masu sallah nan ga tsarkaku nan ga wankaku nan wanda ba su zai da sauran maganganu na izgili haka suka dinga musu da wannan izgilin Allah madaukakin sarki sai rama mummune to su kuma mummune a wannan rana fal mallabi na amanu min al-kuffar yadhhabun su mummune gashi a yau suna yi kafarai dariya kafarai duk da girman su duk da mukamin su ga su a wuta ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وكنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قل كل الذين لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أن تظل الرابع وأن أيكي سنة الهيري تعالى جماعة من أبنا saboda ana ɗauka kuma suna amfana wanda za su shigo da Allah su taimaka su kashe waya ko kuma su sa tsali saboda haka an to zalle irabi wanda su zunubin su yayi daidai da ladarsu an ɗora su akan wani tozo ne can wuce a cikin zuwa arab in sun hango yadda ake gwalgwala 'yan wuta a cikin wuta sai su nemi tsarin Allah suna tafadanci suna kiransu ina mukami, ina matsayin ina kaza ina kaza to gashi nan kun shiga cikin matsala kun kaskanta waɗanda kuke rantsuwa kuke ganin ba kowa bane ba yanzu ga sunan Allah ya musu rahama ko kun kuna cikin wahala suna ta wannan abu Allah sai ya sa musu rai ga abin da suke so su samu sai su tafi wurin aljanna wurin yan aljanna Allah shiga da su aljanna kenan ashe Allah madaukakin sarki ya sakan kama mamane to da haka ga su anan wurin su mayo Allah madaukakin sarki ya haka su halin su inni jazatuhum al-yawma lalle ni a yau na rama mamane in ji Allah na sakan ka musu makamanci wannan ai ta gabata da Allah ke cewa zuyina lil ladina kafaru kafar hayatu duniya wa yasrauna من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب waɗanda duniya ce ta sha musu kai kafirai kenan dan suke damuwa da ita sama ga lahira dan ba su da lahira ba shi ko musulmi duk matsayin da Allah ba shi na mulki da duniya da mane da wane ne ya san a kurkuku yake in an kwatanta ga jin daɗin da Allah ya mai tanadi dan annabi ya ce a duniya sujudul mu'min wa dunyatul kafir ita duniya dai ce faɗi ce daɗi ga mummuni to an kwatanta ga abin da ke jiran shi na jin daɗi a aljanna to kurkuku yake cikin takura yake dan komin jin daɗin sai da sansu sai da remote sai an saita ya duk ai wahala ce sai ta wanda ma zai saita sai ka kira shi ka ta wahala amma aljanna abin da Allah ya hore maka ba wani remote kawai da kun fayyace kun da so abu da abin ya gudana tsakanin san abin da gudanar abin Allah ne ke ɗaukar matakin wannan kuma shi abu misalin a yadda yake sarrafa dukkan mu ka rinsa ido in ka ga dama ka yi murmushi in ka ga dama ka gimsa suka an ga dama ka kishin kiɗa an ga dama ka zauna an ga dama ka tashi an ga dama ka ruga an ga dama ba inda kake tabawa kawai niyya ce ta zuciya sai Allah ya hore ga tsan sida'a to wannan ya gaskata faɗa Allah wa fi an kuma afla tubsirun ga cikin aljanna jin daɗi ne Allah da ya kai mu da haka inni da zai tumul ni na zakan ka masa eh, na rama musu bin na'imul muqim da samun ni'ima ta dindindin wanda ba ta yanke ya ku ta yanke kuma manta da ita domin hadisi ya inganta mutumin da ya fi kowa walwala a duniya ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa ma a duniya amma bai bi Allah ba ya taɓi ya shiga wuta da ya an tsoma shi cikin wutan nan aka tambaye shi a kafin daɗi ka taɓa jin daɗi a rayuwarka sai ya ce bai ma san shi ba kwata-kwata wannan abu ya haifa cikin tunanin shi haka mutumin da ya fi kowa shan wahala a duniya saboda talauci da rashin abin hannu da kuncin rayuwa idan ya daure ya yadda da abin da Allah ya dora shi akai ya bi Allah Allah ya mai tofin ya shiga aljanna da ya shiga aljanna za a ce mashi yaya ka taɓa yin talauci sai ce bai ma san shi ba bai san wahala ba ka ga wani a jikin shi ashe duk wani mai wahala dan ya ji daɗi ne inda yana da hankali sai bai kamata mutum bai ta wahala da babu jin daɗi ka rayu a Najeriya babu abubuwan more rayuwa da sauran 'yan duniya suka samu saboda inda muke karatu za ga ba wai ba wai internet ba ta yanke wutar lantarki ma ba ta yankewa wutar irzab kuma wanda su muke magana da su ba wai kawai fasa ba ne ba wanda suke yan kan hanya su wuce masana wanda ke karatun digirin digirgir a harkar lantarki ka san ai masani ne to irin su muke magana da su mu ga bangaren da muke karatu su ga bangaren suke karatu a local gamman ba ma a state level ba jami'an mu a local gamman ba ma a state ba amma sun tabbatar da cewa up din wuta ko da ta samu matsala up zai ba the whole community wuta a jami'a kadai up din wuta jami'a da take cikin local government za ta ba ka whole business ta dinta saboda haka akwai akwai jin daɗi internet da kai clicking kai ba wani zallo abu zai tafi service providers ko wani akan aikin shi ba ni zai dinga ma tallan banza ba kasu na ko da kaso sai ga MTN suna maka talla sai ga dole sai an talla da kaso da gwamnatin ka kula baka kulawa sosai service din ya dinga fluctuating kuma a dinga cire ma kuɗi checks din da ake cire naira hudu ana iya cire ma naira saba'in lokaci guda ba wanda ya sai ma magana kuma ba inda za ka kukanka to Allah ya gyara wannan kasan to idan kana a Najeriya ka shiga cikin wannan hali na kunci kullun ranka a bace Allah ya ji kamalan gafarta in za ka yi to daga gidanka ka tafi masallaci in dai a Najeriya ka tafi ranka a bace har a cikin masallaci wani sai ya tuba daidai ba kuma kai mashi magana ya baran kamarin kai ya ce kai kai kawo to ko ina abun gyara yake bukata Allah ya sa mu da imani to ka rayu wannan rayuwa ta bacin rai kuma ka je ka fada kabari cikin bacin rai ka ce lahira cikin bacin rai jama'a kun ga ya dace da mutum kawai to ƙara ya ɓata rai guda ka daure ka bi Allah duk wannan ɓata rai sai zama kafara amma in ba haka ba to sai zama ukuba kuma can mutum ya je haɗu da ukubar Allah ubangiji shi kare mu dan haka in kun fahimci ne yan uwa musulmi babu jin daɗi kamar riko da addinin Allah sura ka kafa sai Allah ɗauke maka wannan tension din da ake ta fama ba wuta sai ka ji ma bata dame ka ba saboda me saboda ka san ko akwai wuta kana za ka shiga kamar ya akwai wuta sai ka je in ka je ka shiga Allah ya buɗa maka sai ka iske wahala kai duniya Allah ka buɗa mana kai lauta mana kai mana ni'ima so haka Allah ya saka mu wannan bayi da ni'ima ta dindindin ma sabaru sakamakon hakurin da suka yi ba haka nan ba kuma don Allah suka yi da hakuri dan bayi wa ka ba Allah sai ka yi hakuri sai ka daure sai ka lallashi zuciya ka ba ta magana sai yi abin da Allah ke so ta ba abin da Allah bai so to wannan hakurin shi suka yi sun yi hakuri ala istihza'ikum sun yi hakuri akan izgilin da kuka dinga musu duk izgilin ku bai sa sun ba sunna ba duk izgilin da kuke yi bai sa sun ba aikin alkhairi ba suna nan dai sun nake saboda wani abin takaici sai ga mutum a wurin aiki shi goma da za a yi mashi zai cewa a rufani na aji aiki. amma wanda an dame shi zai ce ya bi kiran sallah ya bi sharar masallaci ya bi mako mutum to su suka dame ka su ce da suka dame ka me yasa baka bari ba saboda can ana gani ko ana sani ana karba to ai abin da Allah zai baka ya wannan abu. da haka a dinga hakuri wurin bin Allah jama'a sai an yi hakuri amma idan aka hakuri za a ga sakamako saboda haka sun yi hakuri akan izgilin da kuka yi musu da kikirwar da kuka yi musu sun daure har suka sadu da Allah madaukakin sarki cikin rahama annahum zu humul fa'idun a yau su ne masu cin nasara ku ne masu tabewa su din da kuke ganin ba kowa bane ba a yau su ne kowa ku kuma inda kuke ganin ku ne kowa kun kaskanta an ce ku zauna cikin kaskanci kun ga yadda sakamakon ke kaya na haka dinnan Allah ne fa Allah ne ma abin da ke wurin Allah da yin abin da Allah ke so da bura abin da Allah ke so da haka Allah cikin sarki ya musu taufiki da samun dacewa a nan wurin malin shafi'i a cikin adawar bayan ya faɗi irin abubuwan da suka yi na addu'a da kuma irin abin da Allah fi sarki ya ba su da irin abin da ya faɗa game da abin da su mushrikai da kafirai suke mutanen kirki na izgili da reni wanda kuma Allah fi sarki ya sakanka musu a rayuwa ta ƙarshe rayuwa ta lahira to shi yasa idan kana son ka lafiya ka daina rena mutane rena mutane haɗari ne shi yasa malam abdulhamid mai aka yake cewa sukul ya gare da mutane yana daga cikin abin da yake haramun ne Allah ban ubangiji shi gare mu in gaskiya gare da mutane shi ke gwada mutum ya shiga cikin girman kan da ke jawo masa tsaya Allah kare mu azabta mu da ɗabi'u na girma na na mutuntaka na'am قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين hmm. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا نعم. لو أنكم كنتم تعلمون Allahu akbar ga su kuma kuma cikin wuta Allah shi kare mu Allah sai ce qala kam la bisum fil ajr sanin shin wai a tsawon zamani shekara nawa kuka yi kuka rayu a rayuwar ku ta duniya wa fi kuburikum da kuma lokacin da ku kwanta a cikin kabari arziki kusan kusan wato shekaru da ake gida daga nan kuka yi qalu sai suka raba kifce da bisna yawman aw ba'da yawm yau mu kamar kwana ɗaya muka yi ko rabin yini saboda tashin hankalin suke ciki saboda bala'in da suka samu kansu a ciki shakku fi zalika sun yi shakku kwanto game da ma wannan da ya zama mahun fi min al'azab saboda girman abin da suke ciki na azaba ta Allah madaukakin sarki ya sai ya ta gigita su su rude suka ce fasal adina dan haka ku tambayi masu wato lisai al mala'ika sune mala'iku al musina amal kalki masu wanda Allah ya dora su kididdige ayyukan bayan Allah shi yasa imamu tabari imamu fikin al-islam da isnadin shi ingantacce daga imamu mujahid fada Allah madaukakin sarki kasa al'adi ne suka ce ya ce al'adi ne zai al-mala'ika ku tambayi mala'iku kamar yadda nan malam abakar mahmud bin Allah sai shiga fara fasara sannan imam katada shi ma da isnadi ingantacce yace fasal adina al adina ay fasal al jam'u hasib ku tambayi masu arabi wanda suka san lissafi wannan ya gwada cewa duk rayuwa ta tsawo da mutuwa ta zuwa sai kamar baka kwana biyu ba sai ka ta zo gaba shi yasa Allah ce la ta'tikum illa bakka ba ta zo ku sai a kirshe sai a kwatsam kwaram sai mutum ya ga kawai an zo kuma dole da shi yasa ke da matuƙar muhimmanci mutum ya dinga shirin wannan rana don ba mu ga Allah ta Allah ta musu imani na'am hmm? kala sai ce illa bisum kawai kun saura ne kun tsaya a ciki illa qalila ku ta rayuwa a ciki bakka fati wata take rayuwa ta sai an yau annakum kuntum talamun da kun sani haƙiƙa ne da lamura take ai mai kadar libtukum min asul gurgurdan zaman da kuke kana qalilan bin nisbati ila yuzikum fil nar in kun kwatanta irin rayuwar da kuka yi can baya ko da mutum shekaru ɗari ya yi a duniya ai shekarun ‘yan kaɗan ne in an kwatanta da shekarun da zai yi a cikin wuta Allah ke yau tunda ya ce wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma Yin ya tsaya a wurin ubangijinka shekara dubu ce da irin taku lissafi to ka ko sati mutum ya ebo cikin wuta mu Allah kiyaye an ka ga samu matsala sakan bakwai a ce mutum ya rike gauri shi sakan bakwai kalli da hannun shi zai zai ba kyau ko ya kone da jini da mai duk gasu nan balle a ce wutar lahira mutum ya kwana bakwai Allah ya kiyaye Allah ka kafa mu ciki Allah hanyar wuce ba ha mu ya ubangiji Allah ka shigar da mu aljanna dan haka dan uwan uwa musulmi rayuwa ce rayuwar lahira la aisha illa aisha al akhira ba wata rayuwa hakikani sai rayuwa ta lahira amma la haka duniya illa mata'ul ghurur Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa rayuwa ta duniya rayuwa ta rudi وما هذه لا تدين لهم ولا يبكوا وإن الدار الآخرة لهي hayawan wannan rayuwar wasan yare ne wargi ne rayuwa ta hakika rayuwar lahira wanda kuma mutane suka ɗauka wurgi sai ɗan kaɗan masu imani suke tsara da gaske suna shirin domin haɗuwa da Allah a wannan rana to suke yin tanadi da abin da Allah ya ba su na dukiya da abin da Allah ya ba su na ilimi da abin da Allah ya ba su na mulki da fada'aji duka ba su manta da addinin Allah ba Allah madaukakin sarki ma yana yi masa sakamako tun a duniya sannan ya musu gagarumin sakamako a lahira sakamakon ayyuka na alkhairi <clears throat> na'am أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا نعم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان وقل رب اغفر wa وأنت خير الراحمين الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce, Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ila la turja'un shin yanzu kuna tsammanin kawai mun halice ku dan wasa ne ba wata hikima haka kawai ba fiɗi ba kaza ba hakin aljibu ba umarni ba hani ba wata hikima haka kawai ka rayu ka ci abinci ka sha ruwa kawai ka tafi haka nan ai ba hikima cikin ma rayuwar ke kuna tsammani yanzu a kan ku zama aljibu ha kawai sakaka la hikima ta ba wata hikima a cikin wannan wa annakum ilaina la turja'un kuma ku a tsammanin ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba fata'ala Allahu al-malikul haqq ai Allah ya ɗaukaka a ce yayi abu ba hikima da haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce ma kalatul jinna wal insa illa liya'budun kadin kimar ban halitti mutum da aljan ba sai dan su bauta mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ladina min qablikum la'allakum tattaqun haka sai ce ya ku mutane ku bauta ma ubangiji wanda halice ku halice da suke gabanin ku dan ku samu takawa da haka Allah madaukakin sarki hikimar samar da ni hikimar samar da kai hikimar samar da mu da ku gaba daya dan bauta ma Allah madaukakin sarki amma abin takaici a yau mahi yawanci sun shagala sun rabkana daga wannan hikimar da Allah ya samar da su ba su ba da kaso mai tsoka na rayuwarsu ba wurin sanin ita kanta wannan bauta din da Allah ya halicce su da ita wanda ko ya samu kanshi a cikin wannan inuwa babu shakka yana cikin hadari da asara da haka dan uwa musulmi lalle ka ba da kaso mai tsoka na rayuwarka wurin sanin mahaliccinka da bauta mishi dan ka samu arzikin wannan duniya kuma ka samu arziki a lahira wanda bai yanke ba in ma mutum bai tsaya bauta ma Allah ba sai ya bauta ma iblis domin ba makawa ko kai sharar masallaci ko kai ta kasuwa masallaci annabi ya tabbatar Allah ya fuka shi a ban kasa kasuwa annabi ya tabbatar Allah ya fukin ta a ban kasa saboda abin da ake yi na sanna asha nan kuma abin da ake yi na ya ga Allah ashe Allah nagarta ke so baya son abin mutum nagarta wurin nagarta ke so baya son wurin fadirci da wurin asha da suka kai kan saurin nagarta da aikin nagarta in sha Allah Allah zai baka sakamako kyakkyawa da dace da wannan nagarta ai ya faɗa mu dalilin na asmul husna wa ziyada wanda suka yi aiki na gargari to suna da kyakkyawan makoma ita ce aljanna da ƙari shine ganin Allah madaukakin sarki kololo ni'ima kenan Allah ya mana arzikin da haka yan uwa musulmi Allah ya faɗi makamanci wannan a yahsabu lil insani an an yatruka sunan ko alamin kullu mutum mimman yumna kaza har zuwa karshen ayoyin dan adam na tsammanin an halice shi har kawai sakaka ba doka akan shi ai wannan tunani ma bai dace ba a sai dan adam ya mun Allah irin wannan tunanin ko mutum sai yake wani sare ya hana aikin banza to shi gidan sai a yi maka banza kawai kaga shi dan adam shi kanshi bai sai ya aikin banza to bai dace ya danganta ma Allah aikin banza ba dan haka zuwan mu akwai hikima ba ga banza muka zo ba ba magana da za ka yi ta faɗi ga banza ba aikin da za ka yi faɗi ga banza duk magana da ka furta in ma ta jawo maka yarda Allah dan za ka samu lada ko kuma ta jawo maka haushin Allah dan za ka samu zunubi haka nan duk aikin da zaka aikata in ma ya ja maka yarda Allah dan ka samu lada ko kuma ya ja maka washin Allah ka samu zunubi to kaga ashe mai hankali abin da ya kamata kullun ya shagaltu da yin abin da zai sami yarda Allah zai samu kikkiawan sakamako a nan kuma ya samu kikkiawan sakamako a can wato lahira kenan Allah madaukakin sarki ya dace da mu to shi yasa nan wurin ibn kathir a cikin tashin tafsiri yake cewa ai afa zanantum shi yanzu da kuke yi annakum makhluquna abasan an halice ku kawai dan wasa bila qasdin ba wata manufa game da ku wala iradatun minkum kun ba wata manufa a tattare da ku wala hikmatan lana ba wata hikima da ta samu yi ku wa annakum ila la da kun ku ba ku dawo gare mu ba a yi ta'uduna fi dar al-akhirah ba za ku dawo gidan lahira ba dan hisabi kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce ahsabul insana an karkasu kasura na kan wannan aya to kaga ashe kenan me irin wannan tunanin babu ko shakka ya samu matsala ta tunani domin Allah madaukakin sarki yayi mu ne domin mi domin mu bauta na abdurrahman sa sadiya sun kuma sai ke cewa ai abin da ake nuni tabbas babu ko shakka Allah madaukakin sarki ya samar da mu akan hikimar mu bauta mashi kuma wannan bautan akan abin da Allah madaukakin sarki yake so ya tuno maka manzanni ya sauka maka littattafai dan kai bauta akan tsari wanda yake tsari na Allah babu ko shakka zai tabi Allah shi kan mutane na'am kafin ta ta gaba kun yace wa man yad'u ma Allah ilahan akara wanda duk ya kira wani abun bauta na daban tare da Allah to kaga yake cewa la burhan lahu bi wanda ba shi da hujjan yin haka tunda ai abun da ya faɗa wani yake cewa yake in ya illa sumanun kamatu ma antu wa ba kuma an zallahu biha min sultan Allah bai sauka da wata hujja ba ba wata hujja ko ta sisin kwabo da mutum zai kira wani Allah ko wani shehi ko wani wali ko ma wani ne ba da wata hujja da zai wannan hujjar da ta zo tarin mai tarin yawa cikin Qur'ani bauta ma Allah وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي la أنه babu إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون gashi nan mulmu wala karba suna fi kullu ummati rasulun an ibudu Allah wa wajnibu tagut duk waɗannan ayoyi ne da suke tabbatar da bautar Allah mutum cikin sarki shi kadai to kaga ashe kenan wanda ya kira wannan Allah baya da wata hujja ko ta hujjar kanmu wanda ya haka ya fa'a ma Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbi abin sani kawai sakamakon shi na wurin ubangiji innahu la yuflihu al-kafirun inda al'amari yake inda sha'ani yake kafire ba su cin nasara a duk inda suke ko mun nisan zamani suna cikin asara saboda kafircin su yasa nan ma mala Abdurrahman Nasir da cikin tafsir shi yake cewa ai man da'a ma Allah alihatan ghairahu duk wanda ya kira wannan bauta tare da Allah to bila bayyinatin ba shi da wata hujja min amrihi wala kun ba shi da hujja akan haka yadullu ala hadha wannan yana gudu cewa yadullu ala ma zahaba yana gudu ina abin da tafi akan shi wa hadha wannan shi ma kai da malazim wani kai ne wanda yake ya lazimce shi domin ba da zaka ba da kafa ga wata wani Allah fa kullu man da'a ghayra Allah duk wani wanda ya kira wani Allah kuma ne ne fa lahu burhanun ala zalika ba da wata hujja da zai yi haka ya bi shedan ya bi kanka ce shi bal dallat al barahim bar ma wannan magana hujjoji masu tarin yawa sun yi nuni ala butlani mazhaba ilayhi akan bacin tafarkin da ya tafi na kiran wani Allah madaukakin sarki da sama Allah kishiya Ba har da anha sai ya kaura kai daga bautar Allah wanda aka lice shi dan ita zulman wa inada saboda yawan zaluncin dan adam da yawan faɗa da gaskiya ba haza shi wanda ya wannan tafarka zai kira wani Allah ta mu zai gabata zai je wurin Allah ubangiji shi kai bai jazihe saka mashi bai amali da wannan ayyuka da yana shirka wala yamiluhum ba ya samu min alfalahi wata wani rabo ba zai shafe shi ba kowa ya yake li'annahu kafir domin shi kafir ne Allah ne ce innahu la yuflihul kafirun di da kafirai suke ba su nasara ko mun nisa al'amari kamar yadda dan dabo mai tsahi mai shirka shi ma bai ci nasara ba Allah ya ce wala yuflihul sahir haythu ata duk inda mai sihiri yake bai taɓa cin nasara ba ko da haga yana amo ƙarya ce kumfa ne lokaci kaɗan ne zai zo ya shiga cikin matsala ya ji irin abin da yake cusa wasu na shiga cikin haɗari Allah madaukakin sarki ya kare mu shiga cikin wannan da haka yace wa kul sai ka ce rabbikir Allah kai gafara warham Allah ka kawo rahama kai rahama kai jin kai wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafi alherin masu jin kai wannan addu'a ce daga mummune suna neman gafara Allah a kowane lokaci suna neman rahama Allah a kowane lokaci dan san san Allah shine mai rahama mai jin kai shi yasa mala yake cewa ai azama, Allah madaukakin sarki ya girmama war tafa'a ya ɗaukaka an haza zanni da wannan zakan da kafirai ke yi na danganta mashi kishiya da kuma tunanin cewa su sun zo daga duniya sai kaduna ba za a yi wani abu ba kawai tsawon rayuwa ne ke sa mutum ya girma ya ya mutu ba wani abu zai biyo baya ka danganta ma Allah irin wannan sakacin abu ne wanda yake mai muni Allah ya ɗaukaka akan haka a danganta mashi wannan irin tunanin alladhi yadu ila qadhi fil hikma alladhi yadu ila qadhi fil hikmatihi wanda ke kaiwa ga suka a cikin hikima Allah madaukakin sarki a ce Allah ya ba hikima ai wannan aibi ne saboda haka lalle akwai hikima a cikin samar da mu ta mu Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine mai rahama shi yasa ya ce mu nemi gafara shi daga dukkan zunubai mu nemi rahama shi domin shi mai rahama ne ga ne sannan kuma akwai ƙari cikin rahama da gafara nan ake samun hutu kuma nan ake samun yarda Allah kuma nan ake samun jin kan Allah Allah kamar da ka gafarta mana Allah shine arhamur rahimin mai jin kan masu jin kai fa kullu rahimin lil abdi ka san a duniya kun zaka iya samu manginan ka ne yana son ka ya buga maka ka samu ka hamsha ki to ya ce ma ko da haka malai yake cewa duk wani wanda ya tausaya ma dan adam fallahu khairun minhu Allah ya fi shi alkhairi wurin tausaya maka domin in Allah bai yi ka ba za a iya ganka ya tausaya maka duk wani wanda ya tausaya maka kaga kai ya kai makura wurin tausaya maka to Allah ya fi shi tausaya maka Allah ma ya fi tausaya maka a kai kanka da kake tausayin kanka Allah ya fi ka san kanka kai da kake san kanka dan ka iya kama kanka amfani Allah ke baka amfani Ba ka iya kare kanka Allah ke kare ka da haka yan uwa musulmi wanda ya san Allah da sunayen shi da sufofin shi madaukaka wallahi za ka san cewa yana gaba cikin wanda suka san Allah wurin jin kunya Allah wurin ganin girman Allah domin da kayan kai tunani sai ka ƙara san Allah duk wani abu da kake so abu ne mai kyau to duk kofi na kyau da kamala sun tabbata ga Allah in dai kyau kake so Allah madaukakin sarki Allah manzon Allah ya tabbatar inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau shi yasa sai sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abu mai daɗi kamar ka ga fuskar Allah madaukakin sarki to ai ko karshen jin daɗi kenan Allah ka sa mu cikin wannan ni'ima idan tausayi ne Allah shine makwarar tausayi idan ilimi ne Allah shine makwarar ilimi idan arziki ne shine mai wadatawa shine makwarar arziki mai wadatawa ar-razzaq to duk wata sifa ta kamala in aka ta warware ta Allah ka iya san adadin to akan makwararta kaga kenan idan Allah zai ma rahama makwarar rahama zaka ji daɗi idan zai tausaya maka za ka samu tausayawa idan zai daɗaɗa maka za ka samu daɗaɗawa wa bil akasi idan mutum ya je ma Allah ba daidai ba la hawla wala quwwata illa billah kashin shi ya bushe nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi wal azab al alim ka ga mun bayina ba su labari ni kuma yawan gafara ne duk tabargaza da suka yi in dai suka tuba suka bari to Allah zai yahe musu je ba mun karanta ba kullil ladina kafaru in yantahu yufallahum ma qad wa in yaqudu faqad badat sunnatul awwalin duk tabargazar da kafirai suka yi da kafircin su Allah ya ce a faɗa musu in sun kame suka bar kafircin suka tuba suka hanna kafircin Allah zai gafarta musu duk da suka yi can baya al-islam ya jibbu ma qablahu musulunci na goge duk abin da ya gabata kafin na mummunan aiki da mummunan magana da mummunan kuzuri to kaga ashe kenan babu ko shakka wanda ya san Allah to za ka yana gaba a wurin bauta ma Allah mutum sarki dan haka wannan tura tana gwada mana wato abin ta faru kai sun tauhidi ta cika akai Allah madaukakin sarki shine mai mai jin kan masu jin kai mala yace arhamu bi abdihi min min alwalidin ai an san uwa ta fi kowa tausayin da ko to Allah ya fi uwa tausayin ɗanta haka annabi ya ba da wani misali mai ban mamaki an samo kamamin yaki ga sunan wurin a ɗaure cikin sarka amma ga wata uwa hankalinta a tashe ta rufe ta shi tana neman ɗan ƙaramin yaronta tana kama shi kawai sai ta ga tana ba shi nono duk hankali sai ya komo a kanta yadda uwa ke son ɗanta manzo Allah da ga sai ya koma nan ya samu fagen cusa musu karatu yace yanzu kuna ganin wannan za ta ɗauki wannan ɗan ta jefa shi wuta ce ina za ka Allah zai ɗauki ka je ka jefa wuta wanda ya fi uwa son ɗanta mai yafi Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima mummunan halin mu ne ke ta zamu shiga cikin matsala shi yasa duk inda Allah ya azaba sai ka ce wa mazlamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna wannan sura mai albarka gashi ta fara ita sura ta fara da mummune wanda suke mutanen kirki masu shiga Allah ne kuma duk muna da sufantu waɗannan sufofi dan Allah ya uwa musulmi mu sufantu waɗannan sufofi inda sura ta zo ƙarshe muna bankana da ita siffa ta imani siffa ta kula da sallah siffa ta lintsa gannai siffa ta kare kai daga afka cikin zina da taimaka bayan Allah da sadaka da ayyuka na gargadi sannan ta cike da neman gafarar ubangiji da neman gafarar ubangiji sai wata istighfari da kuma neman rahama wanda kuma wannan ya gwada irin aƙida ingantatta kutatta da mutum ya kai yana neman Allah gafarta mishi amma wasu saboda rashin sanin Allah suke cewa sun gafarta ma wasu alhali suna da tsananin bukatar neman gafarar ubangiji dan haka ka rage aqida ta ahlus sunna za ku fita insha Allah ta'ala abin makaranta shi wannan sura tun daga farkon ta zuwa karshe akan daidai Allah madaukakin sarki ya sami tare da cikin lada duk hani da ke ciki Allah ba mu ikon hannuwa duk alheri da ke ciki Allah da mu shi duk umarni Allah ba mu ikon aiwatar da ruwan duk da ke ciki Allah da mu shi duk rahama da ke ciki Allah mu da ita duk abin da ke cikin azaba Allah kare mu muna neman tawfiqin Allah wurin fara sabuwar sura insha Allah ta'ala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله نعم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله أكبر مالا yace suratul nur suratul nur sura ce daga cikin sururin alqur'ani mai girma ɗari ɗaya da 114 An ka ɗauko ƙidayar surorin ƙur'ani ta sama to daga suratul fatiha ita sura ce ta 24 to kuma ayoyinta hal yace tuntani au arba'un wa sittuna aya aya 62 ce zuwa 64 kan bambancin malaman qira'a wannan sura da aka sa mata sura suratul nur sumiyat hadhihi sura an ambace ta ita wannan sura al-karima mai albarka da suratul nur da suratul nur dan li kasrati zikrin nur fiha saboda yawan ambatan kalmar an wanda ke nufin haske a cikin wannan sura faqad takarrara fi hadhihi surati sab'a marratin haske an-nur an an ambatan shi ya maimaitu har kusan su bakwai a cikin wannan sura وذلك في قوله تعالى wannan kuma ya zo a cikin fadarsa madaukakin sarki Allahu nuru samawati wal ardi kaga annun a cikin zamu zo a ciki nan gaba Allahu nuru samawati wal ardi kaga nuna ambata masal nurihi kaga wannan nuna yazo kamishkatin fiha misbaha ala wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukakin sarki nurun ala nur a cikin sura yahdillahu bi nurihi man yasha kaga nan ga nur ala nur ya bi nurihi man yasha sannan shi wa man lam yadallahu lahu nuran kama lahu min nur kaga ana ta ambata nur ana ta ambata nur a ciki sannan ya ce wa rana ma ya dillu ala tasmiyati hadhihi hadha al-ism bi hadisin wa sannan ya gangaro abin da ke tabbatar da ambatan wannan sura da suratun nur nan ambatan ta suratun nur da aka yi cikin hadisai tabbatattu min hana daga cikin su ma akhrajahu al-baihaqi fi shabul iman akwai hadisin da imamu al-Baihaqi ya fitar a cikin shabul iman hadisi da 2228 an mujahid daga mujahid kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظل الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شيء علموا رجالكم سورة المائدة كسند مزاجنكم karanta suratul ma'ida da hukunce-hukuncen da ke cikin suratul ma'ida domin idan kana son Allah ya tsare ka akwai abin da sai ka tsare Allah sai tsare ka babban abin da ke sa al'umma ta samu tsaro na Allah tsaro na addini Allah madaukakin sarki ya ce ana qimud dinu la tufarqu fihi saboda haka a cikin suratul ma'ida abin da aka bude cewa ya na ladina amanu da ita su sura ko kaga da kira na musamman aka yi ga mutane na musamman a wurin Allah sunan mu idan Allah sun sama kowa Ya ce auku bil uqud ku dinga cika alƙawalla da yarjinoni da aka yi yau fa kowa sai da alƙawali yake shan wahala shi yasa duk abubuwa suka tabarbare tsaro ma shin ya tabarbare saboda alƙawali ya tabarbare kenan ka dinga cika alƙawali a karan kanka kai in dinga cika alƙawari a karan kai na ni mu dinga cika alƙawari a karan kanmu mu Allah zai tsare mu da haka na daga cikin abin da zamu gane kenan akwai a mutane mazaje su mai to su mata ha wa allimu nisaakum suratul nur suratul nur su kuma mata ku sanar da su suratul nur saboda abin da ta kumsa da zamu ji na ladabi da tsara farji da kiyaye gani da kauce mazuna da abin da ke kaiwa zuwa ga zina duka wannan suna za ka kwatanta mana ladabi da girma da mutuntaka da iyamace in ta ɗabi'antu da wannan ko ina ne ta zama abin sha'awa kan kowa in wanda ya tara in wanda ya rasa ko bakin dan maciji ba Allah ya kiyaye to da haka wannan sura kun ga an tabbatar mana da yadda wato aka ambace ta a cikin alkur'ani da sautin nur mawdu'u halar isi jigon abin take karanta a abubuwa da yawa al-ahkamul ijtima'iyya wa adabuha tana karanta hukunce-hukunce na al'umma da kuma ladubban zaman tare yadda za a tsira tare a tare surar ta fara da bayanin haddin zina da kuma irin kashin hankalin da ke tattare da zina Allah shi kare mu sannan kuma da irin abin da hakan ke haifarwa mummunan tasiri na zina a cikin jama'a musamman jama'a musulma sannan surar ta ci gaba da yin bayanin hadarin da ke tattare da yin mutane kazari kawai mutum bai san hawa bai san soka ba dan akwai daga ka tsakanin ku kawai sai ku bude baki ka ce mashi ai dan kaza ne idan ya kai ta ga alƙali sai ka tabbatar in ka kasa sai amma bulala a tube ka a zane ka rishin yin shari'a shi ke sa mutane suke shiga cikin haƙƙin mutane da ta yadda suka rama to ta zo ta yi magana kan hadarin yin mutane kazafi da kuma wato dalilin tsanantawa akan masu mutane kazafi din dan a zanna lafiya zamantakewa ta kyau sannan ya yi bayani a cikin wato li'ani idan aka samu matsala tsineneniya da za a yi tsakanin ma'aurata shi ma surar ta yi bayani a ciki sannan ta yi bayani babban al'amari gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kiran ƙarya wannan kissa da aka muna na Aisha cewa ta yi zina Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kissa a ciki kuma ya faɗa mana yadda Allah ya wanke ta da aya ba ɗaya ba biyu ba uku ba kamar za mu gani insha Allah. sannan ya gwada mana irin halin munanan mutane da irin halinsu da wanda suke tare da su haka nan kuma da kyawawan mutane da wanda suke tare da su sannan wannan ta gwada mana irin laifin da yake tattare da kasuwancin da ba kulla shi akan saiki ba da kuma ladubban shiga gidaje da neman izini akan gidaje in za a shiga da umarni da rutsa gannai ba ka buɗe ido ba kai ta kallon bulufin a wayoyi ko a cable satellite ko a pornographic um, jaridu na nuna tsirashi duka an ce mulkan rutsa ganinmu da kuma waɗansu halaye na munafakai duka sura ta zo da wannan sannan kuma da kauce mu faɗawa tarkon shi ɗan an hanyoyi sura ta zo sai gargaɗi don kan mu faɗa cikin tarkon shi ɗan mu halaka da waɗansu al'amura wanda suke gwada siffofin jin daɗi da Allah maɗaukakin sarki ya ne ta biya cikin aljanna kuma cewa Allah maɗaukakin sarki ya san abin da duk wata zuciya ta kulle a ciki da haka ya ta a tsoron Allah sannan kuma ga baki ɗaya komi zai kuma zuwa gare shi sakamako ka cokan na hannun Allah maɗaukakin sarki za mu fara karatu wannan sura da albarkacin sunan Allah mai yawan rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim suratun wannan wata sura ce in an ce sura abu da ya tattaro ɗansu abubuwa kuma ita kun san sura tana tattaro ayoyi ko da karanci aya uku da abin da ya sama karancin sura ta tattaro aya uku da haka tun ta tattaro ayoyi har sittin da wani abu to ita da ta tattaro su ɗin folda ce kaga yanzu kamar a wayar ka akwai folda akwai akwai file wannan a cikin sai ka tara wa'azi na kwana talatin a cikin folda guda jakka kenan ko to tarkatan sura ta tattaro sura ce wadda an zalla da muka saukar da ita ita wannan sura sura ce mai daraja sura ce wata ke mai albarka mai girma wa faradna haku muka tilasta muka farlanta yin aiki da hukunce hukuncin da ke cikinta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin ko muka saukar da wato ayoyi bayyanannu a cikinta la'allakum tadhakkarun duka wannan mun yi dan ku ku fa'idantu ku imani Allah ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة mazinaciya mace da mazinaci namiji kaga a na akwai natu wal man'ut wa asrut wal mawsut ya halatta a shahe al man'ut din nan ko al mawsut din shi yasa ya kamata sai al mar'atu zaniyatu wal mar'u zani mutum mazinaci da mace mazinaciya kaga sai aka ce mazinaciya da mazinaci tunda ka san aka ce mazinaci mutum ne in aka ce mazinaciya ka san ma mutum ce mace to kaga ba bukatar sai an kawo mutum tunda ka fahimta cikin lafazin to sai aka shahi dama na hawa yana kaddarawa yana kuma shahi akwai alhaz akwai takdir laula alhaz wa takdir la ilmin nahwa al-himar suka ba dan ilimin da nan a shafe ba nan a kaddara da jiki ma da bai san komai sai sai ilmin nahwa amma saboda wannan abin da aka kaddara na agogin nan sai zanto yana da wahala sai ka ji hankali to shi yasa nan wurin aka shahi min usul wato almar'atu zaniya mace mazinaciya da kuma namiji mazinaci fajiju kullu wahid minhuma ku da kowanne daga cikin su ya ta dalda wato bulala ɗaya ɗaya ɗaya guda ɗari wala ta kuma kun bihi mara afatun kan wani tausayi kama ku game da su za ku ne su fi lillahi a cikin rasar da umarnin Allah haddin Allah madaukakin sarki in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira wal yashhadu rabbahuma ta'ifatun minal mu'minin kuma kai abin sai ma kunshe a ce yanin masu mukami ne can za a tsoye a masu bulala a'a a tattaro jama'a Allah cewa wal yashhad su halarta zuwa ta'ifatun jama'a daga cikin mutane nan su zo su gani dan hakan ya razana su ya jefa tsoro a ciki kar su sake irin wannan abin saboda sun gani gawa ne gani gawa ne ya yi wani mi tsoron Allah to shi sai halitta a jejin ayi shi yasa za ka gazartar da haddi na Allah yana sa tasiri da barazana a cikin zukata idan wani ya ga ake ake rajanmu to na tabbatar sai ya kwana uku yana ciwon kai da ciwon jiki hankalin shi a tashi ba ya iya cin abincin kirki to wanda shiga cikin wannan hali dan ya ga abin da ya samu wani kana ganin zai yarda wannan abin ya same shi to kaga hikima kenan amma in ba shari'a Allah aka zartar ba in za a dinga dauke su ana shake su suna mutuwa ba za a ga tasirin abun ba Allahu shine latifun mai baki mai tausayi ga bayansa shi ke saukar da dokokin da suka dace da bayansa dan shi ya san bayan dan shi ya bayan amma duk wata doka ta turawan yamma ko wani shirme ba abin da zai ƙara jefa musu cikin matsala dan su ma cikin matsala suke waɗannan hukunce-hukuncen na Allah ya zo ne sun zo ne don su fidda mu daga cikin matsala su kawo mu a cikin alkhairi wanda duk ya riko da addinin Allah za a ga matsalolin sun sun takaita domin Allah na magance mishi su kuma Allah ya dace da shi ga dukkan alkhairi wanda kauke dubaru sai Allah bashi dubarun shi kullun na cikin falauniya da wahala Allah ubangiji shi kare mu to dan haka ƴan musulmi kamar yadda muka gani nan wurin Imam Bukhari a cikin kitabut tafsir فسر وانا آمي جرما يتي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله Imam Bukhari ya fitar da isnadi wanda yake cikewa ga sahabbai guda biyu Abu Huraira da Zaid dan Khalid Allah ya kara masa su dinnan sun ba labarin cewa wani wasu mutane guda biyu sun yi husuma sun kawo kes a kotun manzon Allah kotun kololo adalci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma dayan sai bada nashi jawabin cewa isti bainana ya manzon Allah kai hukunci tsakanin bi kitabillah da littafin Allah yo manzon Allah sai ma ka ce ma hukunci da littafin Allah ai da ma da littafin Allah zai maka hukunci amma sai karfa wa qala al-akhar sai dan shi kuma ce wa huma afqahu ma shine wanda yake su fahimta yace adal ya rasulullah eh haka ne ya manzon Allah ni ma na amince fasqi baina nabi kitabillahi kai gudanar da hukunci tsakanin mu da littafin Allah wa yadilli ana takallam kaga ba haka kawai ake ta magana ba kowa ya ta rubuwa gaban shugaba tsari ake yi babba shi ke magana kafir kafir a babba shi sai bayani sai inda bai yin bayani to shi wanda zai yin bayani dan a fahimta sai bayani sai ce kai min izini in fara magana kai min izini in yi magana kala sai manzon Allah ya ce mishi takallam to bismillah in magana ka kala yace inna bani kana asifan ala hada dana wanda na haifa yaron gidan wannan ne kaga ya halatta ai boye boye ko yayi aiki ka sallame shi ka bashi abinci kila shi bai da arziki da kankin shi sai ce dana yaron gidan wannan ne an fahimci abin da ke ni ko mai mashi an aikace aikace mene hidima yaron shi a gida kala malik malik ta wal asif abin da yake ce masif al adir mai aikin gida an gane ko zana bi mur'atihi sai aka yi sa abi ya bace ya zina da mata ubangidan shi inda yake aiki fa akhbiruni sai aka ba labari anna alabni arrajam abin da ke kan ɗana za a je ne kaga ke nuna ranka dana za a je shi za a yi hukunci kisa a haushi fafta da yatu minhu dinatai shatin wajariyatun li sai na fahimce shi da busashe 200 lalle mai arziki ne baitin nan da kuma baiwa guda yanzu ko ba wa kudin ka je ka estimate ya kai miliyan 40 to da Allah idan aka ce busashe ɗari biyu. average na naira nawa kenan kaga ba ƙananan kuɗaɗe bane ba dan ya ga ya fanshi rayuwa dan shi yace abin da kace man kenan dana za a kashe shi to da a kashe man dana bari in bada wannan abin na mallaka in fanshi dana ai kun dukiya ko duka shi ɗari biyu da kuma baiwa thumma inni sa'altu ahlal ilm kun ga yadda ake abu in kai abu haka nan dan kana kana da kuɗi ka ta kashe zai ga dama ko a cikin addini sai kai aikin da ke mai arha alhali mai tsarkan auren Allah ka dinga tutubin malamai sai su dora ka akan abin da ka ci riba mai girma kamar yadda a kasuwa haka suke yi sai ka waya Kano ya farashi yake ya kaza yake amma addini ba ruwanka da wannan waya saboda shi addini baka dauke shi bakin komai ba waya a ga ya ka suka sauka amma baka iya tutubin malami baka ji ina ma za ka saka kai muna wasa da addini wallahi Allah ka raba mu da wasa da addini da haka sai ce fasa altu ahlul ilmi sai tambayi malamai fa ku yi sai suka ba labari annama alayya annama albni jalb mi'a wa takrib am suka ce ba haka bane ba abin da ke kan ɗana bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya ka ga yanzu daga cikin malamai ba ka tare dai abin gaɗin shi kaga zai tafka asara kun bai yi daidai ba ko ya daidai duk inda da ya kashe bai daidai ba ya asara kun bai yi daidai ba nan gashi babu kashe kuɗin kuma ga daidai tun da za a yi mishi bulala ɗari a ɗaurin shekara guda ka ga yanzu fa'idar tambayar malamai ta fito ko ba ta to ba to haka take fitowa shi ta Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun wa ma gadamu al ati suka ce mun kawai jehewa ta tabbata kan matar ubangidan shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah jin wannan sai yace amma wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa ta take hannun shi lafiya da bainakum bi kitabillah lalle zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah madaukakin sarki amma gana muka wa jariyatuka faradun alaika ai tumakinka busashenka da bai wakka amina muka abinka wajen hu miyata da miyata sai ya sa ake ma dan shi da ɗari waga raba hutu na kuma amin ya ɗaure shi shekara ɗaya wa amara unaisan sai ya umarci wani sahabi da ake shi unais al-aslami ɗan kabila aslami an yi a fiya a wata ruwa ke cewa ya unais ubdu al-muraka hada ya kai unais isan mako cikin kurma ta wannan kaza kaza kaza haka sharwa sai ya umarce shi an ya tiya imrata al'akar ya je wurin uban ubangidan wannan da ya zina fa ne tarafa idan ta furta ta amince ta yi ikirari dan malamin sun ce al-iqraru aula min shuhudi furici da yin abu ya kuma karfi akan shaidu da ka in ta furici ga jama'a to a jehe ta ba a karafat sai ko ta ce e ta yi fara jama'a sai jefe ta wannan hadisi yana cikin bukhari cikin cikin sahih bukhari juz'i na da lamba hadisi uku a cikin kitab al-aiman wan nuzur ko kuma nuzur sannan har ila yau watarwa a cikin sahih bukhari yace haddathana ali bin abdullahi haddathana sufyan an zuhri an abdullahi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala umar laqad khashitu an yaqula bin nas zaman hatta kula qa'il la najidu ar-rajma fi kitabillahi fayadillu bi tarki faridatin anzalaha Allah ala wa inna ar-rajma haqqun ala man zana wa kan ahsan idza qamat al-bayyinatu aw kana al-hamal aw al-i'tiraf qala sufyan kana hafiztu ألا وقد رزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ko yace kamar da Imam da wannan riwaya shi ma sannan Umar Allah kare ta zake cewa babu ko shakka na tsoro kan zamani ya nisa ga mutane har wani yazo ya ce babu rajamu a cikin littafin Allah sai su bace da barin wata farilla cikin farillai da Allah ya da ita ku saurara lalle jefe wanda ya zina da aure wannan gaskiya ne tabbas ne da duk wanda ya yi aure in aka tsaye da hujja a kan shi idan shaidu hudu cur suka shaida ya yi zina ko kuma ya tabbatar a karan kanshi ko ciki ya bayyana tunda da an ga ciki an ga alama wani abu ne to kaga to wannan shaidu ne suka bayyana sai a rajin sannan imam muslim shi ma cikin sai muslim ya faɗi makamancin wannan rawaya yake cewa an atal min juhaina kaga ita ake cewa juhaniya cikin wanda matsala ce daga gamidiya juhaniya wanda ita ce a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta wa hiya habla tana dauke da ciki na zina na zina fa kala tace ya nabi Allah ya annabin Allah asabtu haddan fa qimhu alayya na samu haddi ya fada mini da haka ka tsida mun haddi fada'a nabiyallahi waliyaha sai manzo Allah ya kira waliyanta kun san da yana ta ina waliyan amarya ko masu cewa a cikin al'amarinta ya kira waliyanta faqala yace ahsin ilaiha a kyautata mata fa idza wada'at idan ta haihu fa'tini biha ku zo man da ita fa fa'ala sai ku aka aikata da haka fa mara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi bar umarni fashikkat alaiha ba haka, dora musu bar da kace tsare ki thumma amara biha sannan umri da ita faruji mat aka dace ta thumma salla alaiha sanan da kanshi ya tashi ba aiki mai tsaye mata sallah fa qala umar kaga shi umar babu wasa wurin addinin Allah wurin riko da addinin Allah umar baya wasa kun baya hakuri sai ya tu salli alaiha ya nabi Allah yanzu za ka mata sallah ya kai annabin Allah ka san lokacin da uban munafikai musu Allah bin Sallu ya tsaya ga ta atasli ala hadal munafiq kan wannan munafikin za ka yi sallah hai kai na da riga Allah wannan munafiqin ya ce kaza ya ce kaza yana akirani ya umar ka ba nuni ya kai umar hai ce Allah zabi ya bani kuma na zabi ni amma Allah bai dace da umar ba dace da shi ce wallahi la ahad bin mata amana la takum ala kafir innam kam la takum kafiruna azwa kashan aya to da ku ga umar na da ra'a ne akan bin gaskiya ba da rishin biyayya ba dan wannan shi yana yayin fitiya ta kunji in aka budo wancan shi ma za ka haka ne kowane sai ka gana karfin hanyoyin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da ke cewa yanzu kai mata um, kai mata sallah da kanzan alhali ta aikata zina mazna ce za ka yi masalla zina ba furti bane ba in dai ba halitta ta kai ba fa qala sai yace laqad tabat tawbatan hakika ita ta yi irin tuba mai girma law usmat baina sabayina min ahli madina law sa'atuhum da za a raba mutum saba'in zarata cikin musulmi saba'in na madina da ka ishe su duk ta da ka ishe sauran mutum saba'in nan ai ya kai abin ta yi wa hal wajadta tawbatan afdal min an zadat nafsa halillahi ta'ala yau ka samu duk wanda ya girman ta ya fansa kanta ta ba da kanta dan Allah madaukakin sarki wa ya kama ta wa ya ganta ba wanda ya ganta in ta shi kenan. alamar na wurin Allah amma da kanta ta kanas ta kanu ta taso ta zo a tsaftace ta yanzu kaga a tara mutane su zauna amma ya zama wani wani karfin kafa in an tara ce sai tara nan in an hana su chama fa sai su lalba su tahi tahi tahi complex in an tara complex sai su fahin gada in an tara hin gada sai su tafi suna tayo wannan kaga asarrun bayi ne wanda bai iya tsaye da makasa Allah bai na zai je ya kauce makamin Allah da ma ka tuba ka bari da kayi makanka gata Allah kada mu daga fitinar sana domin tana haifar da matsala kwarai da gaske a wata ruwa ta imamu bukari game da sana ta bayi tun da yanzu mutane ake magana yan uwan zumi duk abin za mu na bayani za mu takaita saboda akwai hukunce hukunce masu yawa game da wannan imamu kutubi a jami'a kamun qur'an ina kallo a wannan ayar guda sai da yadda matsala ashirin to yanzu idan ka zo ka ce wa min hawa min hawa min ha kaga za za a yawaita amma dai abin da ke da bukata a yi bayani a takaice insha Allah barkatan hali za a yi wannan Allah ya mana to da haka anan ma Imam Bukhari ya ƙara kawo ta ga game da ita wannan adam makaranta cewa ah, anna ubaidallahi akbarahu ya ba ubaidallah ba shi labari anna zaid ibn khalid shi da khalid wa abu hurairah da abu hurairah akhbarahu kiyin sun ba shi labari sun fadakar da shi sun karanta da shi sun da shi annahu ma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabbai ne sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yus'alu an al an tambaye shi game da baiwa ta suke yin aikata zina walan su sun katan kanta ba ta aure ba tunda ita baiwa da ta take daki ba kan kulla aure ba ko illa ala illa ala min azwajin amara amara ka imanu da haka ita wannan da take take tayin zina me za a yi mata ita in duha ku mata bulala kuma in zanat in ta kare yanzu na karo na biyu kan duha ku sake mata bulala kuma bi'uha ba da salisa in ta sake yin zina ta uku awar raga ko ku ku kokari ku rabu da ita sai zaman lafiya nagar na kowa muguha sai mu shi ku rabu da ita ku sai da ta ko yaya ne ku sai da ta ku rabu da ita to wannan da wasu hadisai wanda suna nan da yawa sun tsakaci akan wannan insha Allah ta'ala wannan aya mun kalle ta karo na biyu za mu ga cewa akwai abin da ake ce ma annusu Allah ya ce ma nan sas min ayatin aw nunsiha nasu da khairu minha aw mithliha yahudawa sun jeji annabi sun mashi yarhi me ya al'amar wannan annabi yau sai ya ce abu kaza gobe kuma sai ya warware yau sai ya ce abu kaza gobe sai ya warware sai Allah ya mai da rafi ya a yace in ma mun goge ya san mun ka abin da ya fi wannan ko abin da ke da shi alim ta alim Allah la kullu shay'in qadir ba kusan Allah shine iko akan komai bane muna daga shi goge abin da yake tabbata abin da yake yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa ilmul kitab kaddara ma ita Allah sai ya goge abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so kai dai ita addu'a Allah zai gyara al'amarin ka to shi yasa an-nusku din ya kasu kaso uku akwai an-nusku na farkon da ake a goge mi mansukatu tilawa wa baqiyatul hukm an soke karatun ba za ka ganshi ba amma hukuncin na nan kamar wannan kamar da suke ce a wa sheka idza zana ya fardu muhma albattaka nakala min Allah wallahu azizun hakim sai nan wani ya rike wannan karatun a yadda yake a lokacin nan tsoho da tsohuwa kagun da suka yi aure kenan idan suka yi zina to ku jefe su wannan azaba ce daga Allah madaukakin sarki Ta ke nan arradamin ta tabbata a littafin Allah kawai an shahimi lafazin ba ka ganshi a rubuce ba amma hukuncin na nan kamar za mu gani hadisi ya tabbatar da jenewa din kamar da zukunci wadda ta zoci ta tsarkake ta an je ta ko ba zai ta ba waccan da ta yi furuci mata gidan wannan yaron an je ta ko ba zai ta ba to kun ga sunna ta tabbatar ko da ma aya ba tabbatar ba kuma in aka ce Alƙur'ani, mabubbuga ce ta farko sunna ingantatta mabubbuga shari'a ce ta biyu ba ana yin ba kai sakan a'a dukkan su a wurin darda ɗaya ne duk daga Allah ne ina ba fahimta ana yin ta bangaren adadi tunda ya tabbata sunna ko da bai tabbata alqur'ani ba to ai shikenan dan sunna suke cikin bakin aya alqur'ani sai al-nusu bangare na biyu wanda za ga mansukatul ah, tilawa wal hukm a hukuncin a kuma karatun sai na uku a gurguje wanda an shahe hukuncin amma karatun na nan kamar da in ka tuna a ramace cikin suratul baqara a magana ta kaba da ga yana ke wani yake zuwa da mata an illa haul da can ainihin ta kaba shekara guda ake in mace mijin ta mutu ta shekara to wannan wani yake arba ta wa shara sai ce wanda suka mutu suka bin mata to matan za su yi musu ta gaba wata hudu da kwana goma wannan na nan a sura wannan na nan kuma wannan na nan ana karanta ta amma ba da ita ake aiki ba da wannan yan uwarta ta ake aiki ko take akan wata hudu da kwana goma kun ga ga tilawa na nan amma hukunci ba ya tashi sai a karanta Allah ba da daga. to jama'a lokaci ya riga ya kuma gane ba sauran bayanan Allah mu sai mu ci gaba akan wannan aya ta farko gwargwaron hali dan in muka ce mu ci gaba kuma za mu rinka ne kuma tsaya sai akwai dan abin da ya ya sauka a matsayin na karamin almari abin karanta akan daidai Allah mu sarki ya sa mu yi cikin lada inda ka kuskure yake to har sai Allah ya yi mu game da magana wutar lantarki da aka yi na yi kokarin kiran shi shugaban karamar hukuma dan sabki amana na yi tax ban sami kiran shi ba shi na da kuma tax bai shigo ba abinda bincike ne gwara kun san kowace karamar hukuma akwai nauyin da suke da shi na biyan kuɗin wutar lantarki tunda kuma dama ka na gwamnati ai ya tsoka kan talakawa to wannan dandazon bashi ne ya taru shine suke son sai an warware sannan su bada dan haka muna kira gare shi da wanda za su iya kai ma a yi kokari koya ne a ba da wani abu da za a kashe wannan in ya so sai a samu wannan abin da yake haƙƙin mutane ne zuwa da kai ya fi aikawa lokacin idan ka je misali ka tsaya da kanka in ma wani labari ake ma banza banza zuwa da kai ya fi aiki za su iya hidima maka rakwar musa local government ya suka biya last month sun biya ka ba mata zuwa nawa suka biya sun sai da hada suka sai da muka yi hada suka sai da muka yi su wanda suka yi mu kaza da kaza nan sai gane ashe kowa ma yi yake yi to shi yasa sai ka ba za a baka a baya ba saboda muna kira saboda Allah a kokari a wannan domin jama'a samu wutar lantarki mutane suna cikin damuwa kwarai da gaske akan rashin wutar lantarki muna fatan Allah ubangiji ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu da sauran bayan Allah da suke ta kokari ba dare ba rana ganin cewa an samu ci gaban wutar lantarki Allah ya taimaka mu mu hakuri freedom muke shiga mu ma mutane da za su kanka a kaza da wani in zo da in shugaban ya ji magana da ake mashi wallahi ta hankali shi ya tashi amma sai mu kokari mu filtar mu tace ba mu bada suna ba mu sakin sakwai da yake sai ne dai mu kai a haka in ya so ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba dama har gaskiya ta gada idan za a yi hidu a ce a yi shi to alamma duk sai lalace ga baki ɗaya amma in za a daure a faɗa ko da mutum ya ji zafi in dai an faɗa mutu gaskiya alhamdulillah shi za ta amfana a ko to Allah fara yin gaba da Allah ba su ikon sauke da wani ke kansu abin da karanta akan daidai Allah sami tare a cikin laganin muke kuskure Allah ya mu wannan hukuki masu albarka da Allah ya kaddara haɗa mu a wuri mai albarka Allah haɗa mu a cikin jannatul firdausi Allah haɗa kowa da buƙatar shi na alkhairi Allah magance wannan zuga mu a gare mu wannan garin namu Allah kana mishi daukaka da cigaba da karo aka ki wadata da sauran garuruwan musulmi muna roƙon Allah ya faɗaɗa harkokin samayyan mu ya buɗa hanyoyin arzikin mu ya yalwata samayyan mu ya toshe mana kohonin talauci da fatara Allah ba mu lafiya mai amfani da sarki mai albarka da tsaro da kwanciyar hankali da lumana a wannan gari namu a wannan jiha tamu a wannan ƙasa tamu abin da ke faruwa na rashin tsaro ubangiji Allah ka magance mana duk wanda ke iza wannan wuta Allah ka fi kowa san shi ka fi kowa iko a kan shi Allah ka tona asirin su kai mana maganin su ya Allah ka damar da kwanciyar da karo arziki muna roƙonka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka in ka bamu Allah ka tsare mu daga ambaliya da rubuta ya gida da dukkan raka da dukiyoyi muna roƙonka ya Allah ka kuka mana wannan zafi da muke ciki ka bamu ni'imar san mai albarka ya Allah ka sa lafiya kamar sa lafiyar musulmi ya ubangiji ka duka musulmin mu da suka rasu Allah ke ta makonci da makoma mu da ke kan layi kai mana arzikin cika da imani masu taimakon ajin ta kowace hanya ubangiji Allah ka taimaka musu ka sa musu albarka a dukiyarsu da ayyukansu da rayuwarsu da makomarsu dabarun muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon samun dukkan alkhairin da ake rabawa a cikin wani wata mai albarka Allah ka ba mu ƙarfin hali da zuciya da niyya da aikin neman yardarka a kowane lokaci ya Allah madaukakin sarki ka san mu ya Allah ka yara bayan mu masu neman aure maza da mata Allah kada su kan zama na kware wanda ka ba su Allah ka kara hore musu abin da za su rika akan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata masu nabi a cikin suke musulmi Allah ka kai su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su na kware wanda ka ba su Allah ka kai musu biyu suka sa musu albarka muna roƙon Allah ka ce sirrin mutane sun da kabar da lalacewa duk abin da zai bata mana tarbiyya ko ka ta Allah ka toshe wannan hanya duk abin da zai inganta mu a littafin ka da sunnan ka Allah ka inganta wannan hanya ya Allah ka taimaki shugabannin mu wurin kawo gyara a wannan ƙasa tamu ka ba su ikon sauki a da ke wuyansu ka taimaka musu ka jagorance su duk wannan dan da shugaban kasa zai wanda ba alheri bane ga al'ummar jama'a Allah ka bashi dama Allah ka bashi ikon zabo na gargari wanda za su taimaka mu addini taimaka mu al'umma taimaka mu tattalin arzikin kasa taimaka mu cigaban kasa ya Allah ka datar da shi ka buɗe tunanin shi wurin zabe na gari ka tsare shi daga zaben tumin dare a majalisar da zai kafa dan al'ummar nan ta samu cigaba muna ka ya Allah duk wanda suke shiga suke hita ta ganin cewa sun janye akalin adalci Allah ka janye hankalinsu Allah ka kauda su Allah ka kauda su jama'a wanda suke kusa shi Allah ka kara gyara tunanin su wurin azaci akan hanya ta kwarai da kauda da shi ga hanyar ba ta kware ba wanda ba haka suke ba Allah ka fuwa su Allah ka dauke su Allah ka wanda su yi mutane abin da ya kamata Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم خبر کہ ہمیں ان کو